Gonzalo Suarez wanda ke ziyarar aiki a Nishir ya tantauna da Firayim Minista Uhumudu Muhammadu a game da batun tsaro a ƙasar da ma yankin Sahel, inda Amurka ke taka rawa sosai wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka hana wa jama'a sakat yau shekaru da dama. We discussed the inherent risk of instability to the region posed by disinformation ya ce mun tantauna kan babban hadarin da ake fuskanta a fannin tsaro a wannan yanki wanda kuma ke da nasaba da yada labaran karya da ɗaya gefe aika-aikar ƙungiyoyin ta'addanci a kan iyakokin nijar za mu ci gaba da aiki da nijar a fannin tsaro da diflomasiya da ayyukan ci gaban al'umma har sai mun cimma gurinmu na tabbatar wa 'yan ta'adda cewa ba za su taɓa samun matsuguni ba a wannan yanki. while also providing hope and opportunity to the people of Niger. Mataimakin sakataren Amurka mai kula da sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira jajircewar hukumomin Nijar akan maganar samar da tsaro. At our meeting, it was also an honor to hear from the Prime Minister Gonzalo Suarez ya ƙara da cewa na yi farin cikin ji daga bakin firaminista irin matakan da hukumomin Nijar ke ɗauka domin samar da tsaron ƙasa da ƙasa. Nijar da Amurka na gudanar da ayyukan haɗin gwiwa waɗanda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikata ta. Muna godiya sosai da Firaminista ya ba mu damar yin wannan tattaunawa. Zaman nan da muka yi kunsha ce da ke nunin hulɗa ta gaskiya da ke tsakanin Amurka da Nijar. Niger. jamhuriyar nijar da ke fuskantar barazanar 'yan takifan kasashe makwabta daga wasu sassanta akalla biyar na ware sama da kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kudadenta na shekara domin tunkarar matsalolin tsaro tsayin dakar da hukumomi suka yi akan batun kare iyakoki ya sa ƙasar ke samun jinjina daga manyan ƙasashen duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar